daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohas 6,170 da mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Alhamis goma sha biyu ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin da shida. A cikin shirye-shiryen namu za ku ji ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi wajen samar wa jama'a ingantaccen kiwon lafiya. Gaba ɗaya asibitocin da suke Najeriya asibitin gwamnati tare asibiti da yi kawai da su na federal government amma duka sauran asibitin da gani ba ƙarƙashin federal government suke ba. To amma. Sannan kuma za ku ji yadda matsalar sata yara ta addabi iyaye a jihar Borno Najeriya. Mu sake sa hankali kuma mu dage da addu'a addu'a saboda wannan duka yana daga cikin abin da ake cewa matsalan tsaro daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi tare da yusuf aliyu harande sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da bala bronco amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Wani harin da aka kai a makarantar 'yan mata a Iran wanda ya yi sanadiyar mutuwar yara da dama na iya kasancewa sakamakon amfani da bayanan da Amurka ta yi amfani da su a baya, kamar yadda wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya kan lamarin suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Laraba. Inda suka bada sabbin bayanai game da abin da zai kasance ciki mafi muni da fararen hula suka rasa rayukansu cikin shekaru da dama da aka shafe ana gwabza yaƙi da Amurka. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayar da rahoton farko a yau Alhamis cewa wani bincike na cikin gida na sojojin Amurka da ake ci gaba da gudanarwa ya nuna cewar akwai yiwuwar sojojin Amurka ne suka kai harin da aka kai a makarantar 'yan mata da ke Minab, kamar yadda wani bidiyo ya fito wanda masana suka ce da alama ya nuna makami mai linzami na Amurka Tom Hawk ya afkawa yankin sai dai ba a san ainihin yadda lamarin ya faru ba kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ki cewa komai, tana mai cewa ana ci gaba da gudanar da bincike. Harin wanda aka kai a ranar farko ta harin da Amurka Isra'ila suka kai a kan Iran ya kashe ɗalibai 150 a cewar jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva Ali Bahraini. Fushin jama'a kan Washington ba shi da yawa. a duk faɗin ƙasashen golf, duk da cewar sun fuskanci tashin hankali mafi muni sun buƙaci Amurka da ta dakatar da wannan faɗan. Banda wasu manyan jami'an yankin golf sun nisanta kansu daga zargin Washington a bainar jama'a kan matakin da ta ɗauka na tunkarar Iran. Manyan ƙasashen yankin golf suna kallon Iran a matsayin maciyar amana ba ga Amurka ba. duk kuwa da cewar matakin da Amurka ta ɗauka shi ya ruruta wutar rikicin wani hamshakin mai kuɗi Kalaf Albatur wanda ya yi wasu kalamai da ba a saba ji ko gani ba ya kalubalanci Donald Trump a takaice kan jawo yankin cikin rikici amma daga bisani ya janye kalaman nasa wannan wata alama ce da ke nuni da cewar yankin na yana cikin rashin kwanciyar hankali da nuna rashin jin daɗinsu ga Washington. Shugaban kamfanin Aramco Amir Nasir ya ƙauracewa yin suka ga Washington duk da cewar ya yi gargaɗin cewar yakin zai haifar da mummunar yanayi tare da yiwuwar mummunar bala'i ga kasuwannin mai na duniya. An yi amfani da jiragen ruwa marasa matuka aƙalla a hare-hare guda biyu kan jiragen ruwan dakon mai a yankin Gulf tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran a cewar mahukuntar teku da manazarta lamarin da ke nuna wata sabuwar barazana mai hatsarin gaske a hanyar jigilar kayayyaki. Samuwar amfani da jiragen ruwa marasa matuka da ba bama bamai da Ukraine ta yi amfani da su da gagarumin tasiri a yakin da take yi da Rasha. na zuwa ne a daidai lokacin da Iran ke barazana hana jigilar mai daga mashigin tekun Hormuz matattarar kashi ɗaya bisa biyar na man da ake haƙowa a duniya. Harin na farko da aka kai kan teku ya kasance ne a ranar ɗaya ga watan Maris lokacin da wani jirgin dakon mai MKD ya kai kimanin mil hudu daga Oman, inda wani ma'aikacin jirgin ya mutu in ji hukumar kula da harkokin ruwa ta Birtaniya. Hukumar kula da kasuwancin Maritan ta Birtaniya ta ba da shawara ga jama'a cewar wani jirgin ruwa mara matuki ya afka wa jirgin dakon mai ɗauke da tutar tsibirin Marshall kusa da gaɓar ruwan inda ya fashe da wuta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. A jiya laraba ne dai a ƙasar Afirka ta kudu aka gayyaci sabon jakadan Amurka don yin bayani, in ji ministan harkokin wajen ƙasar, yayin da ake ci gaba da samun barakar diflomasiyya kan manufofin ƙetare da gwamnatin Donald Trump ta bayyana a matsayin nuna ƙyama ga Amurkawa da manufofin cikin gida da ta kira ƙin jinin baƙaƙe. An gayyaci jakada Leo Brent Brazil na uku ne. bayan da ya jawabi a taron shugabannin 'yan kasuwa a ranar Talata, inda ya kalubalanci gwamnatin Afirka ta kudu game da alakar diflomasiyya da Iran da kuma tabbatar da ka'idojin aikinta na nuna wariyar launin fata a gaban sauran ƙabilu. Rikicin da ya ƙara kamari ne tsakanin tsofaffin abokan kasuwanci tun bayan da shugaba Donald Trump ya koma kan karagan mulki. dangantaka ta yi tsami tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata ko kuma fara fata a 1994. Trump na sukar gwamnatin Afirka ta kudu da bakar fata ke jagoranta. A hukumance ƙasar Gabon ta buƙaci wani shiri daga asusun bada lamuni na duniya, matakin da zai taimaka wajen daidaita kudaden ƙungiyar OPEC da Afirka ta tsakiya da kuma ƙarfafa gaskiya. kamar yadda mai magana da yawon asusun ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Laraba. A ranar Juma'a ne IMF ta kammala ziyarar kwanaki goma a ƙasar mai mutane kimanin miliyan biyu da ɗigo shida, wanda ita ce ta farko tun bayan da gwamnatin ƙasar ta ce tana son lamuni daga IMF bayan da ta yi wasa da hankalinta sama da shekara guda. masu zuba jari da hukumomi suna kallon shirin na IMF a matsayin mai muhimmanci. Amma damuwa game da bayyana gaskiyar basussukan Gabon da nufin gwamnati na ingiza sauye-sauyen kasafin kuɗi wanda aka bayyana a matsayin tsatsauran ra'ayi da rashin amincewa ya haifar da shakku. Wani mai magana da yawon asusun ya ce ƙungiyar tasu ta tattauna batutuwa da suka shafi manufofin gwamnatin Gabon da tsare-tsaren yin garan bawul. Tattaunawar ta nuna fa'ida da ake iya samu na sauye-sauye da ake ci gaba da yi, inda suka nuna muhimmancin tabbatar da tsare-tsare na kasafin kuɗi domin kiyaye zaman lafiyan Gabon da yankin. gaida Yusuf Aliyu Harande da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Babu shakka gwamnatin tarayya na da hakkin baiwa 'yan ƙasa lafiya tare da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi. hakan ya sa muke aiki tuƙuru wajen ganin 'yan ƙasa sun samu kiwon lafiya mai nagarta a cewar ministan kiwon lafiya na najeriya farfesa muhammad ali fate kamar yadda ya shaida wa abokin aikinmu yusuf aliyu harande a wata tattaunawa ta musamman tsarin mulkin najeriya ya sa harkar lafiya baya cikin exclusive list akwai abin da ake exclusive wanda hakki ne na gwamnatin tarayya wannan su ne exclusive tsaro a harkokin kasashen waje da wasu bangarori su ne exclusive list harkar lafiya yana abin da ake kira concurrent list ya zamanto hakki ne na gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi wannan in ka karanta tsarin mulki na za gani to amma duk da haka domin gwamnatin tarayya ba za ta ce ai yanzu ka je ilela a jihar sokoto akwai asibitin shaka tafi a wurin akwai local government a wurin akwai jihar sokoto a wurin akwai kuma gwamnatin tarayya da abinda raya a cikin national policy da aka yi na 2004 bayan an yi constitution 1999 shine cewa primary health care sha asibiti aka tafi yana karkashin kananan hukumomi ne jihohi su ne suke kula da asibitoci na level na biyu sannan gwamnatin tarayya tana da haƙƙi na kan asibitocin koyarwa da kuma public health wato irin cututtuka da yaduwa da kuma primary health care development agency wannan za ta agaza ne wa jihohi da kananan hukumomi da kuma immunization za ta taimaka wa jihohi da kananan hukumomi gaba ɗaya asibitocin da suke najeriya asibitin gwamnatin tarayya asibiti ɗari ne kawai sai da su na federal government amma dukkan sauran asibitin da gani ba ƙarƙashin farkon gwamnati suke ba to amma sanin ya kamata shi yasa muka ce ya kamata mu zo mu kawo kowa da kowa a national health system na nigeria shi yasa muka kira gwamnatoci 36 a disamba 2023 a gaban shugaban ƙasar tinubu a gaban 'yan najeriya muka sa yarjejeniya da su cewa dukkanmu da ku jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnati ya kamata mu haɗa hannu mu za mu taimaka za mu tallafa domin a bunƙasa harkar lafiya domin mata masu juna bai samu sauki domin yara masu samu rigakafin da suke bukata domin magunguna na ciwon malaria da hiv da sauransu za mu sa eh, a cikin kudin gwamnatin tarayya da ake rabawa kashi 52 duk kudin da ya shigo a najeriya kashi 52 yana zuwa gwamnatin tarayya jihohi kuma suna samun nasu kudin ƙana hukumomi ya kamata su samu nasu ta hanyar jihohi to amma a cikin bangaren na gwamnatin tarayya sai aka cire 1% aka ce to wannan shine basic healthcare provision fund za mu ƙara tallafa muku don kuma ku ƙara akan abin da muke yi domin a bunƙasa harkar lafiya wannan tsarin shine muka kawo shi a sector wide approach shine muke implementing din shi kuma wannan revitalization da ake yi da gwamnatin tarayya da abin da ta samo na tallafi amma jihohi hakke ya rataya a wurin su amma ba za mu zauna a Abuja mu ce a ah, to shikenan ai je ku zauna sai abin da kuka yi ba don wasu ba su da karfi saboda haka in za ka duba hakkin eh, lafiya a Najeriya dole ka duba a eh, jihohi a matakai sannan kuma akwai bangare ɗaya na hakki da yake kan al'umma kanta kamar mu je ga wannan farfesa bari mu duba wannan a ah, alkalima sun yi nuni da cewar hmm. akwai kusan kashi 25 na 'yan yara wanda suke kasa da shekara biyar a kasan nan mm. da suke mutuwa haka zalika akwai kashi talatin na yara wanda suka wuce shekara biyar zuwa sama suna mutuwa haka zalika akwai kashi goma sha ɗaya na mata wanda suke ɗauke da juna biyu suna mutuwa a sanadiyar zazzabin cizon sauro wannan tsari da kake ta magana a kai ya mm. nuna cewar kenan kuna aiki don kawo ƙarshen mace-mace da ake samu a bangare eh, abin da ya shafi zazzabin eh, cizon sauro kenan wannan alƙalaman da kafa faɗa da ka rubuto ban sai na ka samu su ba ya kamata ka mana bayani mu ji ta ina aka ƙirƙiro su wani ya bambanta da abin da mu muka sani to wani alƙalima ne wanda wata ah, journal ta south east asia Eh, mai hada mu da south asia da nigeria yan nigeria ne suka yi wannan binciken hmm, ba wai su ne suka yi amma me nan ka sa a ciki mai ta yana suka samu su to ai wannan alƙalima ne wanda bincike ne nuna amma ina so in kana so ka san menene aka yi a survey ka gane go hmm. ko kuma routine data da muke samu sai ka tambayi gwamnati ka tambayi kuma wanda suka yi survey population level survey sannan ka san menene ƙididdigan da aka yi da ya nuna mace-macen mata eh, masu juna biyu ba matar da za ta mutu da juna biyu ya zamanto cewa ya zamanto ya mun yadda da wannan amma yawan mace-macen mata masu juna biyu a survey da aka yi na demographic health survey a shekara 2012 2018 eh, da kuma 2023 ya nuna cewa akwai wannan matsalan a population survey Matsalar satar yara ko kuwa saka su cikin mummunan yanayi na ƙara saka arewa maso gabashin Najeriya cikin mawuyacin hali. Hukumomi da masana na ƙara jan hankalin iyaye akan yadda suke mu'amala ta yau da kullum musamman abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yansu da su tashi tsaye wajen ganin sun ba su kariya da ta kamata. Wakilin GTA a jihar Borno Adamu Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. An kirayi iyaye da su sa ido game da shige da ficen 'ya'yansu a birnin Maiduguri da kewaye. Wasu daga cikin mazauna birnin Maiduguri su ne suka yi wannan kiran yayin zantawa da sashen Hausa na GTA. Kazalika sun bayyana alhinin su game da ɗauki ɗaiɗai da ake wa ƙananan yaran a nan birnin Maiduguri Hakan na zuwa ne biyo bayan artabu da ake samu tsakanin 'yan ta'adda da kuma dakarun sojin Najeriya a sassa daban-daban na jihar Borno. Malam Bukar Abubakar ya kasance ɗaya daga cikin wanda suka yi kira da kuma nuna takaicinsu game da sabon yanayi da ake ciki na ɗauki ɗaiɗaya ga ƙananan yaran. Sunana Bukar Muhammad Abubakar. To iyaye da mahukunta gaskiya a sake sa hankali sosai kuma su damayin yara amana ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya baka ko kuma ya baki to saboda haka wajibi ne idan ke a gida miji baya nan to wannan haƙƙi ne kuma wajibi ne ki kula da yara shige da ficen su musamman ma a wannan lokaci da mutane suna amfani wajen ko kiran yaro za a aike shi ko kuma a ba kula ba ana bacci an bar yaro ya fito bakin kofa da sauransu a fita da shi da sauransu Haka zalika ya ba da shawara da kuma ƙara kira ga iyaye sa ido game da zirga-zirgar ƙananan yaran. So kiran da za mu yi ga al'umma da hukuma da iyaye mu sake sa hankali kuma mu dage da addu'a saboda wannan duka yana daga cikin abin da ake cewa matsalan tsaro tunda yanzu mutum a gida ma yaron shi yana kofan gida har za iya zuwa a sace da sauransu duka da yana da alaka da rashin tsaro din zamu ce to mu koma ga Allah sosai a cikin wannan kwanaki goma masu albarka mu roƙi Allah ya kawo mana zaman lafiya amma kuma mu sa ido sosai akan yaron mu shige da ficen su ko makaranta suka je an tashi musamman yanzu ana jarabawa dinnan ana tashin wato yara da wuri so mu kiyaye in ma direba zai ɗauke su ya ɗauko su da wuri. A nasa ɓangaren Malam Ibrahim Maja wadda ya kasance wani mahaifi a birnin Maiduguri shi ma ya yi jawabi game da sabon yanayin da ake ciki a birnin na Maiduguri. Gaskiya abu ne na alhini saboda masu sace yaran nan wasu suna amfani da yara a bakin kofa a anguwa. A nan anguwanmu mun samu yarinya da kaninta sun tashi, aka karfi kanin aka tafi da shi, ita kuma yarinyar ta zo gida. Aka ce wa ina inda kaninta yake ta ce wani ya ɗauke shi ya ce zai kashi gida. So dukansu ƙanana ne. So an tafi da yaron daga ƙarshe an zo an nemi su kuɗin fansa kuma Allah Ubangiji ya tona asirin dukan wanda suke da hannu a ciki. Ƙarshen rahoton kenan Adamu Aliyu Gulde, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci, da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan kuna biye da mu sau da kafa, yau ma za mu ɗaura daga inda comrade ke yi muna ƙarin haske akan matsaloli da suka shafi rashin kyawawan kayan aiki musamman a makarantu a jihar Bauchi. to wani matsala kuma wanda duka mulki ne zai gyara shi shine kaga maganan a samar da kayan aiki da kuma cewa a makarantu kaga da yawa gwamnati ta zo ta canja tsari yadda aka kakkashe makarantun kwana aka mai da su na je ka dawo sabila da dalilai dai waɗanda har ana haɗa da na tsaro to kaga wannan shi ma ya shafi yawan zuwan yara makaranta a matakin firamare yanzu ba a irin wannan cewar a ƙauyuka ya yi tasiri domin a wannan kwaɗayin ɗan abincin da ake sa musu a roba da ɗan tsokan nama da ɗan wa'insu abubuwa ya sa yara a ƙauyuka suna zuwa makaranta kai har a wasu alƙarya so yanzu ba a yin sa gaskiya bai da wani inganci tsari kuma kusan ya rushe shi ma ya sa yara ba su zuwa makaranta babba abin da yake so ya ruguza ilimi a matakin sakandare shine yanzu duk yawan makarantu da muna da makarantu kusan 200 da wa'insu abu waɗanda da manyan makarantu ne na gwamnati tukuna mm. shine secondary school a jihar bauchi to yanzu ya fi maka sauƙi ina faɗa maka kai lissafin makarantu nawa ne a cikin na gwamnati ba mu magana masu zaman kansu masu zaman kansu labarin su kuma daban ne mm. waɗanda suke barin yara su rubuta jarabawa da kansu ya fi maka sauƙi ka lissafa wannan makaranta da wannan makaranta ita ce ba ta bari a yi satan jarabawa ita ce ba ta taimaka wa yara a rubuta musu jarabawa <laughs> so shi ne ana da haɗama na cewa kowa sai ya ci jarabawa in an ce jihar bauchi na cikin jihohi da suke baya a ilimi ai bai zama za a zargi gwamnatin da take kai ba ne mm. domin yau jihar bauchi ta hamsin mm. sai a ɗauki mataki na yadda za a gyara matsalolin kamar yadda jihar jigawa take yi mm. ka gane ko jihar jigawa sannu cikin hankali tana ɗaukan matsaloli na ilimi kuma tana samar musu da magani kuma gwamnatoci da suka zo daga wannan zuwa wannan suna ɗorawa don ana samun ci gaba a zahiri domin shi bangaren ilimi ba abin da za ka sa naira goma ba ne ka zaga yanzu kaga ka samu naira goma sha biyu ko naira goma sha ɗaya ba haka ba ne sai ya ɗauki lokaci so kaga wannan ya kashe ilimi sosai a jihar Bauchi da kuma yawanci jihohin arewacin ƙasar nan yanda ake bari yara ba su rubuta jarabawa da kansu domin ana so a ce ana samun nasara a sakamakon ƙarshe na jarabawa kaga wannan tsarin shi ya kashe common interest primary school ya zama yanzu ma kusan kashi 80-95 a jihar bauchi a shekara biyar ake kai batun common interest nan da idan ka duba a makarantu sai ka zana common ah, interest kafin ka je batun eh. interview mm. za mu iya cewa rashin yin wannan abin ya kawo koma baya shi ma gaskiya ito an ce maka ba ma za ka je shekara shidan ba a shekara biyar kana so za a baka sabila da ba amfani ma ka je aji shidan tunda ba jarabawa za ka yi ba kuma ko ka yi ƙarya ne ba gaskiya ba ne ana ɗauka ana bayarwa yanzu ma an daina yin jarabawan kamar yadda kai ka san yadda kai na san yadda na yi so wannan ma ya daɗa ruguza to yanzu ya zo secondary school su ma ba a rubuta musu jaraba to kaga wannan shi zai ɗauke mu muje matakin ilimi mai zurfi to idan ka duba kusan makarantu ba zai wuce takwas tara ko in ka ata ta goma sha ɗaya da yake an kirkiro kamar sabbin makarantu a ah, das ina gani ka gane ko to ka duba jami'ar jihar bauchi ita ɗaya ne kaɗai wanda take da rassa kusan guda uku a misau da bauchi da kuma can gaɗau to kaga shi ma akwai buƙatar gwamnati ta mai da hankali wajen ba su wadatattun kuɗi da kuma sakar mara wa hukumar gudanarwa abin governing kansil kenan yadda za su iya nemo tallafi abin da ake kira abin intervention ka gane ko wajen yadda za a tallafa wa bukatun ilimi ba su ta dogara da daukani da ake samu daga tetfon ba wanda idan ka duba duka gine-gine ba zan ce maka kusan duka mm. ko a yuli ko a gaɗau. ko a misau za ka samu na gwamnatin tarayya ne mm. so ka a eh, eh, commission mm. da yawa sai dai yanzu in za su shigo mm. ka gane to akwai bukatan 'yan jiha masu zaman kansu su dinga yin endowment su dinga wata ba da gidauniya waɗanda za su dinga ayyuka wanda za a zo a ce ga wani sashe da a ce usman ya gina ko kuma ga wani ɓangaren kiwon lafiya da elizabeth ta yi irin waɗannan zai taimaka wajen bunƙasa ita jami'ar kuma a daina sa siyasa a al'amuran da ya safi ilimi mai zurfi idan aka ce an yi hukuman gudanarwa a bar musu wuƙa da nama kamar yadda doka ya faɗa su kuma su tafiyar da ayyuka bisa dokan jami'a ina gani zai taimaka wa baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin Bala Ɗahiru da ya taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni kuma da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a sha ruwa lafiya. salam. ga Bala Bronco da labaran wasanni. an zara jimillan kwallaye goma sha biyar a jiya a gasar UEFA Champions League na zakarun nahiyar kungiyoyin kasashen turai na shekara ta 2025 zuwa 2026 a matakin wasan kungiyoyi 16. inda kungiyar kwallon kafa ta ba liverpool suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya su da arsenal real madrid kuwa ta yi dukan kawo kanewa manchester city da kwallaye uku da nema yayin da bodo ta samu nasarar doki kungiyar kwallon kafa ta sporting cp da kwallaye uku da nema ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG a can kasar Faransa ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne na kasar Ingila da kwallaye biyar da biyu. a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a gasan kasa da zakarun nahiyar turai wato european league suma a matakin wasan ƙungiyoyi shida. inda kungiyar kwallon kafa ta bologna za ta karɓi bakuncin roma sai kuma stuttgart suna tare da kungiyar kwallon kafa ta porto yayin da kungiyar kwallon kafa ta panathinaikos za su karɓi bakuncin real betis Lille a gida suna tare da Aston Villa yayin da Genk za su bar jagubi da kungiyar kwallon kafa ta Frevo yayin da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest suke tare da kungiyar kwallon kafa ta Midland Celta Vigo za su karɓi wakuncin Lyon to daga nan kuma za mu leƙa ɓangaren zaucin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya wasu hasashe na nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ka iya haƙura da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester city marco rashford wanda yake zaman aro yayin da kungiyar take yunkurin garin cewa ta mallake shi na dindindin a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ne da chelsea da kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal daga bayyana sha'awarsu na ganin sun dauko dan wasan tsakiya na freiburg mai shekaru ashirin da haihuwa johan manzabi dan kasar switzerland kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tuni ta yi watsi da sha'awar ta na ganin ta dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Newcastle Sandro Talani mai shekaru 25 da haihuwa. Idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta Juventus kuwa ta fara batun tattaunawa ne kan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Bernardo Silva gami da komawarsa kungiyar idan kwantarakinsa ta karkare a kungiyar. ba wai kawai kungiyar kwallon kafa ta Juventus ne take sha'awar ganin cewa ta dauko dan wasa mai shekaru 31 da haihuwa ba cikin kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami da kuma kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray Balara Yuru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. Wani harin da aka kai a makarantar 'yan mata a Iran wanda ya yi sanadiyar mutuwar yara da dama na iya kasancewa sakamakon amfani da bayanan da Amurka ta yi amfani da su a baya, kamar yadda wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya kan lamarin suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Laraba. inda suka bada sabbin bayanai game da abin da zai kasance ciki mafi muni da fararen hula suka rasa rayukansu cikin shekaru da dama da aka shafe ana gwabza yaƙi da Amurka. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayar da rahoton farko a yau Alhamis cewa wani bincike na cikin gida na sojojin Amurka da ake ci gaba da gudanarwa ya nuna cewar akwai yiwuwar sojojin Amurka ne suka kai harin da aka kai a makarantar 'yan mata da ke Minab. Fushin jama'a a kan Washington ba shi da yawa a duk faɗin ƙasashen golf. duk da cewar sun fuskanci tashin hankali mafi muni sun buƙaci Amurka da ta dakatar da wannan faɗan. Banda wasu manyan jami'an yankin golf. sun nisanta kansu daga zargin Washington a bainar jama'a kan matakin da ta ɗauka na tunkarar Iran. A jiya laraba ne dai a ƙasar Afirka ta kudu aka gayyaci sabon jakadan Amurka don yin bayani, in ji ministan harkokin wajen ƙasar, yayin da ake ci gaba da samun ɓarakar diflomasiyya kan manufofin ƙetare da gwamnatin Donald Trump ta bayyana a matsayin nuna ƙyama ga Amurkawa. da manufofin cikin gida da ta kira ƙin jinin baƙaƙe. An gayyaci jakada Leo Brent Brazil na uku ne bayan da ya yi jawabi a taron shugabannin 'yan kasuwa a ranar Talata, inda ya kalubalanci gwamnatin Afirka ta kudu game da alakar diflomasiyya da Iran da kuma tabbatar da ka'idojin aikinta. na nuna wariyar launin fata a gaban sauran ƙabilu. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar ƙarfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da kuma yusuf mustapha batsari wanda ya haɗa mana shirin da sauran abokan aikinmu ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.